radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh karkashin tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tayar amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabata dai muna dauke da shirin nan ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau wanda kuma abdullahi salim bin katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su tare da muhammad awal bauchi daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau tare da abdullahi salisu man katsina sai kuma shirin nan na muryoyin masu sauraro tare da hassan barka daga nan sai shirin nan na kisoshin rayuwa wanda zan gabatar daga nan sai amsoshin aƙida tare da dr abdulkadir mubarak shirin na ƙarshe shine duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. to madalla masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 20 ga watan yuni shekara ta 2021 wanda ya daidai da tara ga watan zulkeda na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 230 da suka gabata rana irin ta yau wato 20 ga watan yunin shekara ta 1791 sarki louis na kasar faransa ya yi kokarin arcewa daga kasar amma dakarun juyin juhali na kasar suka hana shi kafin haka dai a lokacin da sarkin ya fahimci cewa dukkanin mutanen kasar faransa tare da majalisun dokokin kasar sun juya masa baya ya yi kokarin ficewa daga birnin paris amma suka hana shi sai dai a rana irin ta yau wato 20 ga watan yunin shekara ta 1791 ya fice a boye amma kuma wasu dakarun juyin juhali sun gane shi da iyalansa akan haka suka mayar da shi zuwa birnin paris wannan halin ya ci gaba har zuwa nasarar juyin juhali na kasar faransa wanda ya kawo ƙarshen tsarin sarauta a kasar sannan a ranar 21 ga watan janairun shekara ta 1793 aka yanke masa hukuncin kisa kuma aka zartar da hukuncin a wannan ranar. masu saurare ko kun san cewa shekaru 184 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 20 ga watan yuni shekara ta 1837 sarauniya victoria ta kasar burtaniya ta zama sarauniyar kasar sarauniyar victoria tana yar shekara 18 a duniya ta fara mulkin daular burtaniya kuma ta sha share shekaru 63 tana a kan sarauta a lokacin mulkin ta ne dai turawan burtaniya 'yan mulkin mallaka suka mamaye kasashen duniya da dama kuma suka yi musu mulkin mallaka daga gabas sarautar victoria ta kai har zuwa kasar india victoria ta rasa mijinta tana yar shekaru 42 a duniya ta ci gaba da gudanar da harkokinta har zuwa lokacin mutuwarta a ranar 22 ga watan janairun shekara ta 1901 da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 110 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan yunin shekara ta 1921 dr kazimir fong masani ɗan ƙasar poland ya gano sinadarin vitamin bayan gudanar da bincike na tsawon lokaci dr fong ya iya gano cewa akwai wasu sanadarai a cikin abinci waɗanda suke taimaka mu jiki wajen ƙara girma da kuma lafiyarsa wanda wajibi ne a jikin ɗan adam raka samun irin waɗannan abubuwa domin ci gaba da wanzuwarsa wannan sanadari dai dr fong ya sanya masa suna vitamin waɗannan sanadarai na vitamin sun kaso zuwa vitamin a da kuma vitamin b c d e da kuma k kuma kowane daga cikinsu yana da wasu abubuwa na musamman waɗanda sa keɓance shi da kuma abin da yake taimaka ma jiki na ɗan adam da shi. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz

madala masu sauraro yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda muhammad alboci zai karanta to da farko ga muhimman kanansu zababben shugaban kasar iran ya sha alwashin kafa gwamnati mai hidima wa al'umma da kuma riko da koyarwa juyin musulunci an buƙaci kasar morocco da ta kori jakadar isra'ila daga kasar shugabannin kabilun yamurai a najeriya sun nisanta kansu daga kungiyar ta'adancin nan ta apop to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan zababban shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi ya gode wa al'ummar kasar ta iran saboda zabansa da suka yi a matsayin shugaban kasa yana mai shan alwashin kafa gwamnati wacce za ta yi hidima wa al'umma riko da koyarwar juyin jihalin musulunci da kuma fada da almundahana sai ra'isi ya bayyana haka ne cikin wani sako da ya fitar da nuna godiyarsa ga al'ummar ta iran sakamakon fitowar da suka yi kwansu da kwarkwatan su yayin zaben shugaban kasa da gudanar da kuma zabansa da suka yi a matsayin shugaban kasa inda ya bayyana cewa sakamakon irin wannan goyon baya da kuka nuna min da yardan allah zan kafa gwamnati ma'abociyar aiki tukuru mai riko da koyarwar juyin halin musulunci da kuma faɗa da almundahana rashawa da kuma cin hanci sai ra'isi ya ci gaba da cewa har ila yau kuma zai yi iyakacin kokarinsa wajen ganin an tabbatar da adalci kamar yadda kwamiti zai amfani da dukkanin karfi da kuma dama da gwamnati take da shi wajen samar da wani gagarumin yunkuri na yin hidima wa al'ummar iran din da tabbatar da jin daɗi da kuma walwalarsu a jiya ne dai ma'aikatar cikin gida ta iran din ta sanar da said ibrahim ra'isin a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka gudanar ranar juma'a da ta gabata bayan ya sami kuri'u miliyan goma sha bakwai da dubu ɗari tara da ashirin da shida da ɗari uku da arba'in da biyar wato kimanin kashi sittin da ɗaya da ɗigo tara cikin ɗari na kuri'un da aka kada ɗin Daya daga cikin manyan kungiyoyin musulunci na kasar Morocco ta bukaci gwamnatin kasar da ta sauya matsayarta kan kulla alaka da haramtacciyar kasar Isra'ila sannan kuma ta kore jakadan Isra'ilan daga kasar. Shugaban kungiyar ta Unification and Reform Movement Abdulrahim Asheki shine yayi wannan kira a wani jawabi da yi inda ya ce yana da kyau a ci gaba da matsin lamba wa gwamnati da kuma cibiyoyin gwamnatin Morocco wajen ta soke yin kulla alaka da Isra'ila da ta cimma sannan kuma ta kori jakadan isra'ilan daga birnin rabat a sheki ya kara da cewa isra'ila ta hanyar kulla alakan tana so ta samu hanyar kutsawa cikin harkokin ilimi da tarbiyya da kuma kafafen watsa labarai na kasar moroccan da kuma ci gaba da kirkiran karya da shigo da akidun sahiyoniyawa tsakanin al'umma musamman ma dai abin da ya shafi falastinu a ranar goma ga watan disamban shekara ta 2020 dinnan ne dai isra'ila da morocco suka cin majiniya na kulla alaka a tsakanin su sakamakon tsoma bakin tsohuwar gwamnatin trump ta amurka wanda hakan ya sanya kasar morocco ta zamanto kasar laraba ta hudu ta cimma irin wannan yarjejeniya da ce kasar isra'ila a shekarar sauran kasashen ko sun hada da haɗaɗɗen daular larabawa bahrain da kuma sudan shugabannin yankin kudu maso gabashin najeriya da suka hada da hada gwamnonin yankin sun nesanta kansu daga ayyukan kungiyar nan ta ipop da makamantanta masu yunkurin ballewa daga najeriya din da kuma kafa kasar biafra shugabannin sun bayyana haka ne bayan wani taro da suka gudanar a birnin a jihar enugu da ya kunshi manyan wato 'yan siyasar yankin da suka hada da gwamnoni da 'yan majalisar tarayya bugu da ƙari kan sarakuna na gargajiya da kuma malaman addini don yin dubi kan hanyoyin da za a tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin sakamakon ayyukan kashe-kashe da 'yan kungiyar ta ipop suka janyo a yankin a cikin wata sanarwa da shugabannin suka fitar wanda shugaban kungiyar gwamnoni na kudu maso gabashin najeriya kuma gwamnan jihar ibonyi david umahi ya karanta shugabannin sun dada sun bayyana sun wato nesanta da kuma sun nesanta goyon bayan su ga 'yan awaran da kuma ayyukan da suke gudanarwa kamar yadda kuma suka ce ba sa tare da su an daɗe dai ana zargin shugabannin yankin da yin shiru da bakin su kan ayyukan ta'addanci da kashe-kashen jami'an tsaro da kowane ofisoshin 'yan sanda da 'yan kungiyar ta ipop suke aikatawa to sai dai wannan sanarwar ta gwamnonin ta musanta wannan zargin suna masu yin allah wadai da irin waɗannan ayyuka da suke yi sai dai kuma shugabannin sun kirayi jami'an tsaro da su yi taka tsantsan da kuma kawo ƙarshen abin suka kira kisan gillan da suke yi wanda ya saba wa shari'a a yankin da masu saurare kada da shafa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan hausa radio bih a nan birnin tehran tsohon kyaftin ɗin ƙungiyar ƙwallon kafa ta real madrid ta ƙasar spain sergio ramos ya bayyana cewa ba zai taɓa buga wa ƙungiyar ƙwallon kafa ta barcelona ƙwallo ba yana mai cewa a halin yanzu dai yana yi ci gaba da bincike da kuma dubi cikin ƙungiyar da zai koma sergio ramos inda ya bayyana haka ne a tattaunawa da da manema labarai inda yayin da yake amsa tambaya kan halin yanzu wace ƙungiya ce zai ke son komawa inda ya ce akwai ƙungiyoyin ƙwallon kafa da dama da suke tuntuɓar sa kuma yana ci gaba da dubi kan lamarin yayin da aka tambaye shi ko zai iya tafiya kungiyar kwallon kafa ta barcelona don ya buga mata wasa kuwa tsohon kaftin din na real madrid ya ce ko da wasa ba zai taba buga mata wasa ba yana mai cewa ba zai taba yiwuwa ga ramos da sanya rigar barcelona ba kwanakin baya ne dai kungiyar real madrid din ta sanar da cewa ramos din wanda ya shafe shekaru shida yana buga kungiyar wasa zai bata sakamakon rashin cimma yarjejeniya ta kwangilar ci gaba da zama a kungiyar da ba a cimma a tsakanin su ba hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta nuna damuwarta kan dangane da yanayin karuwar 'yan gudun hijira a afirka ta tsakiya da kuma yankin sahel yau da 20 ga watan yuni ne ta ce ranar tunawa da 'yan gudun hijira ta duniya kafin wannan ranar da hukumar kula da 'yan gudun hijiran ta nuna matukar damuwarta kan karuwar 'yan gudun hijira a duniya musamman afirka ta tsakiya da kuma yankin sahel da kasar uganda a sabon rahoton da ta fitar ranar juma'a ta gabata to hukumar ta ce yawan 'yan gudun hijira ya karu da kashi hudu cikin dari a bara inda aka ce da wake ake da 'yan gudun hijira da sai kai miliyan 82 wanda kuma adadin ya ke ci gaba da karuwa to masu rare karshen labaran duniya kenan. madalla masu sauraron zu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na afirka a yau tare da abdullahi salisu usman katsina afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka tare da bita a kansu a yau shirin namu da allah zai dubi ne dangane da batun mutuwar shugaban kungiyar boko haram abubakar shekau wanda ake ta rade raɗe a kan sa 'yan kwanakin baya amma daga bisani kungiyar ta fitar da wani faifan bidiyo wanda ke tabbatar da hakan za mu yi dubi akan wannan batu ta bangarori daban-daban a cikin shirin namu da fatan masu saurare sa a biyu musamman a hankali domin jin cikakken shirin. batun tabbatar da mutuwar abubakar shekau shugaban kungiyar boko haram na daga cikin abubuwan da suka fi daukar hankali a cikin wannan mako a kafofin yada labarai na suke da wajen najeriya kasantuwar cewa shine wanda ya jagoranci ayyukan kisan gilla da dama wanda suka yi sanadiyar sarwantar rayukan dubban mutane a cikin najeriya da kuma wasu daga cikin makwabtan najeriya din kamar irin su jamhuriyar nijar kamaru da kuma chadi an haifi abubakar muhammad shekau a ƙauyen shekau wanda ke cikin jihar yobe a arewa maso gabacin najeriya sannan ya yi karatu na larabci da ilimin addini yana daga cikin waɗanda suka kasance a hannun damar tsohon shugaban ƙungiyar ta boko haram muhammad yusuf wanda shine ya kafa ƙungiyar kuma ya ɗora ta akan aƙidar haramta ilimin boko tare da bayyana shi a matsayin ilimin kafirci da shirka waɗanda suka san shekau tun daga lokacin ƙuruciyarsa suna bayyana shi da cewa ya kasance mai tsananin ra'ayi a cikin lamarinsa ta yadda yakan yi saurin kafirta mutane ko kiran su mushrikai ko 'yan bida'a duk lokacin da ya ga wani abu wanda bai daidai da ra'ayinsa ba ko ra'ayin da malamansa suka ɗora shi a kansa wanda ake ganin cewa wannan ya sanya shi ya yi saurin karɓar aƙidar boko haram a lokacin da muhammad yusuf ya fara yin bayanansa tare da jan matasa zuwa ra'ayin nasa muhammadu yusuf dai shine ya kirkiri kungiyar ta boko haram ya mutu a hannun 'yan sanda a watan yulin shekara ta 2009 sannan an kashe ɗaruruwan mutane a bata kashin da aka yi a lokacin kama shi da kuma bayan kama shi da kashe shi shekau da ma wasu daga cikin 'yan kungiyar ta boko haram sun rika bayyana cewa kisan da aka yi musu kamar yadda aka riga aka gani a faifan bidiyo waɗanda suka bayyana daga bisani a lokacin kisan muhammad yusuf da kuma bayan kisan muhammad yusuf din wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suka harzika su wajen ganin sun ɗauki fansa sai dai duk da cewa suna zargin jami'an 'yan sanda ne da yi musu kisan gillar amma kuma mafi yawan hare-haren da mayakan kungiyar boko haram suke kaddamarwa suna karewa ne akan fararen hula inda sukan tare da bama-bamai a cikin masallatai kasuwanni cibiyoyin ilimi da dai sauransu wanda hakan yasa ake ganin maganar ɗaukar fansa akan jami'an tsaro bata mata so ba domin kuwa babu wanda ya tsere daga kisan gilla na kungiyar boko haram tun bayan kisan Muhammadu yusuf abubakar shekau ya karbi ragamar shugabancin kungiyar boko haram a shekara ta 2009 inda ya zama maras tausayi da ke kasar zuciya ya zama fitina ga al'ummomin arewa maso gabacin najeriya da ma wasu sassa na kasar sunan kungiyar boko haram ya kara bayyana ne a duniya a shekara ta 2014 a lokacin da suka kai hari a makarantar chibok tare da sace ɗaruruwan ɗalibai 'yan mata a wannan makaranta inda duniya ta yi ca a kan batun tare da yin allah wadai da ƙungiyar boko haram da kuma munanan ayyukanta na dabbanci da rashin tausayi da take aikatawa babban abin da ya ƙara bayyana ƙungiyar boko haram ta hanyar irin waɗannan ayyuka nata shine fafatakar da aka yi ta ƙaddamarwa ta neman a saki 'yan matan chibok wato fafatakar nan mai taken bring back our girls da kasashen duniya da dama waɗanda suka hada da amurka da birtaniya da ma kasashen turai suka yi ta yada batun tare da yin kira ga gwamnatin tarayyar najeriya ta ɗauki dukkanin matakan da suka dace domin kubutar da waɗannan 'yan mata daga hannun 'yan boko haram wanda kuma daga wannan lokacin ne abubakar shekau sunansa ya fito a duniya bayan ya fitar da wani faifan bidiyo wanda a cikinsa yake bayyana cewa shi ne ya kama 'yan matan kuma zai sayar da su a matsayin bayi zai kuma aurar da waɗanda suka musulunta a cikinsu yana dariya da izgili duk da cewa mafi yawa daga cikin 'yan matan chibok da maikan kungiyar boko haram suka sace a wancan lokaci suka yi garkuwa da su sun tsira amma har yanzu akwai wasu daga cikin su waɗanda suka rage a hannun kungiyar waɗanda ba a san makomarsu ba an sha samun rahotanni waɗanda sojojin najeriya ke fitarwa da ke cewa sun kashe abubakar shekau amma daga bisani kuma sai ta bayyana cewa yana nan a raye inda yakan fitar da fayafayan bido da suke kareta sojojin na najeriya bayan da amurka ta saka kungiyar boko haram a cikin kungiyoyin 'yan ta'adda a duniya ta saka ladar kuɗi dala miliyan bakwai ga duk wanda ya bayar da bayanai waɗanda za su taimaka wajen kame ko kashe abubakar shekau shekau da wani ɗaya daga cikin manyan na hannun damar muhammad yusuf mai suna muhammad nur sun ci gaba da jan ragamar kungiyar boko haram bayan kashe muhammad yusuf wanda kuma daga bisani sabanin fahimta ya shiga tsakanin sa da shekau daga nan kuma kungiyar ta dare zuwa gida biyu muhammad nur da sauran manyan kwamandojin kungiyar boko haram sun yi ta sukar salon yadda abubakar shekau yake jagorantar kungiyar inda suke nuna rashin gamsuwa da wasu matakai waɗanda yake ɗauka da kuma zartar da su don ƙashin kansa da ƙarshe dai suka yanke shawarar ɓallewa daga ƙungiyar a shekara ta 2006 muhammad nur da wasu manyan kwamandojin kungiyar boko haram sun kafa bangaren su karkashin jagorancin abu Musa barnawi dan muhammad yusuf tsohon shugaban kungiyar wanda kuma shi ya haɗa kai ne da kungiyar daesh wato is ko kuma islamic state inda ya ɗauki sunan islamic state a yankin afirka ta yamma wato iswap kungiyar iswap ta zargi shekau da aikata laifuka da dama waɗanda suka hada da take dokokin musulunci sannan a watan Yuni shekara ta 2018 ta ce shekau annoba ce wadda ya kamata a kawar da ita daga bayan ƙasa to sai dai ko a cikin kungiyar ta isop an yi ta samun saɓani tsakanin muhammad nur da wasu daga cikin kwamandojin kungiyar waɗanda suka balle daga kungiyar ta boko haram bangaren abubakar shekau wanda hakan da ƙarshe dai ya kai ga kashe muhammad nur a cikin shekara ta 2018 a hannun wasu daga cikin mayakan kungiyar ta isop wani abu wanda da dama daga cikin mutane suke ta yin tambaya a kansa shine menene makomin kungiyar boko haram bayan mutuwar abubakar shekau masana da dama dai sun yi imanin cewa tabbas kungiyar boko haram za ta rauni amma kuma hakan ba yana nufin kawo ƙarshen kungiyar ba ne amma abu ne wanda babu shakku a cikinsa cewa mutuwar abubakar shekau tana da babban tasiri a cikin lamarin kungiyar boko haram da makomarta musamman ma ganin cewa ya zama shine mutum da ya fi yin tasiri a cikin kungiyar domin ko da dama daga cikin mayakan kungiyar boko haram wanda suke cikin kungiyar a yanzu ba su san Muhammadu yusuf ba domin kuwa da dama daga cikin su sun shiga kungiyar ne bayan kashe Muhammadu yusuf saboda haka sun san abubakar shekau ne kawai a matsayin shugaban kungiyar wanda yake jagorantar ayyukanta wanda kuma suke kallon sa a matsayin mutum wanda yake gagarba dau wanda an sha shiri kashe shi kuma yana samun damar sulalewa wanda suke ganin hakan kamar lamarinsa yana tare da taimakon allah ne a kowane lokaci ta yadda ba za a iya cin masa ba saboda haka wasu da dama daga cikinsu zukatansu za su yi rauni mai yiwa ma wasu daga cikinsu su dawo daga rakiyar ayyukan ta'addanci da suke aikatawa ƙarƙashin ƙungiyar mai yiwa kuma wasu daga cikinsu su canza shiga wanda kuma a cewar ƙungiyar iswap wasu daga cikin kwamandojin ƙungiyar boko haram ɗin ƙarƙashin jagorancin abubakar shekau sun miƙa wuya sun dawo a cikin kungiyar ta isop sun yi mubaya ga albarnawi amma duk da haka wannan ba zai hana wasu masu biyayya ga shekau ido rufe ci gaba da bin salon da ya dora su a kai ba kamar yadda wasu daga cikinsu suka bayyana a cikin wannan mako a cikin wani faifan bidiyo inda suke dauke da manyan bindigogi a hannunsu kuma wani daga cikinsu yana karanta wani jawabi wanda aka rubuta da larabci wanda a cike ne yake tabbatar da mutuwar shekau wanda yake kuma jaddada cewa suna nan daram kan tafarkin shekau domin kuwa a cewarsa kafirai wanda bai bayyana ko su ne yake nufi da hakan ba za su gane cewa shugabansu wanda ya kira da imam allah ya ji kansa ba mata ya bari a bayansa ba maza ne ya bari masu kumaji da hazaƙa da kuma jarinta wannan duk yana ishara da cewa ko bayan mutuwar abubakar shekau za a samu wasu a bayansa waɗanda za su riƙa yin ikirarin cewa suna bin tafarkinsa amma kuma hakan a lokaci guda ba zai kore raunin da ƙungiyar boko haram ta yi bayan mutuwar abubakar shekau ba To jama'a masu wari lokacin da muke da shi riga kawo jiki dole anan zamu ja lizamin shirin. Sai idan Allah ya haɗa mu a wata saduwar za ku je mu ɗauke da wani jigon kafin lokacin mutun kowa da kowa nake muku fatan alheri. a kasance cikin ƙoshin lafiya. Madala yanzu kuma sai shirin na muryoyin masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da bisa ga al'ada yakan baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suke cin muku to a ƙwarya. To da yake muna a ƙarshen mako ne kamar yadda muka saba mukan baku damar isar da sakonnin ne na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Hassan barka ne dai ke muku sallama a cikin shirin malami na farko idan ka shirya suka fara da bayyana mana da sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum gidan radio BOH Iran da Jamhuriyar Musulunci ina kai gaisuwa ta da fata da alheri a gare ku kuni ne goye da ji zakin wata a garin Nijar mai sauraron kullun da kullun to na biyu ina gaida Hassan Barka na uku ina kai gaisuwa ta ga ɗiyan gurin BOH Hausa Jamhuriyar Musulunci Iran ina gaida Alhaji mai shago ungo bayi ina gaida Baballa a daidaita ina gaida Salila a daidaita ina gaida Uban waya ina gaida Kasim Benzat ina gaida Umar abokina ina gaida Aldelash mai Sudir ina gaida Delash IBI ina gaida Muhammad muhammadu mai shi mai muhammadu zakin wata a kasuwar gabas to ina kai gaisuwa ta da fata da alheri a gare ku sai na da gare ku ni gobe da kudi zakin wata a garin jihar mai sauraron kullun da kullun Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana shugaban kungiyar association mai abban jummai zan yi amfani da wannan dama gaya da shi mai gabatarwa kan shi Barka da Musa hadirin Asuba kashe mai sabko da Isufu mai matsatai da magaran da dan akwa mai faci ina muku fatan alkhairi mai da ku shugaban kungiyar association mai abban jummai daga injin mai na chat. Assalamu alaikum warahmatullah sashen Hausa na ci Iran. Mai magana buba man jama'a balwa shugaban kungiyar murya jama'a ta jihar Adama daga nan karamar koma bala jihar Adama tarayyar Najeriya. A zan yi amfani da wannan da dauka ba mu wurin mika sakon a zumunci na zuwa ga ma'azu Umar Hardawa a dan jarida mazaunin jihar Bauchi. Ina gaishe da Usman Umar tungo shugaban sashen Fulanci na Amuriyar Najeriya Abuja. Zuba bayan haka kuma ina gaishe da a dukkan ma'aikatan a rediyo iran sashen hausa sannan ina gaishe da dukkan ƙungiyoyin zaɓi sonka da ƙungiyoyin a muryar jama'a da kuma rediyo writers alice na jihar adama ba zan tuya da manta da albasa ba ina gaishe da mai ɗaki na uwar na a malama adde rediyo abin sauraro da kuma amarya ta fa'iza da mai girma hakimin mabalwa da dukkan masu sauraron ku a ana gode daga abubuwan manja ma balwa shugaban kungiyar muryar jama'a ta jihar adama daga nan karamar koma bala jihar adama tarayyar najeriya Assalamu alaikum Radio Jamhuriyar Musulunci Tehran. Mai magana Aminu Ofisa Bulma garin Dawa da magaran Jamhuriyar Niger. Eh za ku mu dama mu shiga cikin shirin yan gaishe gaishe. Rabe mai aski da magaran eh, Rabe Idris da magaran Zander. Eh, Mama Buniya Awashe Ibrahim mai gaskiya mai biredi ta sharfa da mata mai. Yaya Sonitel mata mai. Yawa DJ Abdurrahman Radio Shukura Abdo Kibiya Zander. Na agwa mai faci bakin ofital zander dukkan masu rara radio jamforiyar musulunci tehran mai magana aminu ofisa bulma garin dawa da magaram a jamforiyar nijar assalamu alaikum murya musulunci ta iran sunana shugaba iliya mai kanti da shayi girkin daura ina so ku bani dama an aika gaishe gaishe na ga yan uwa jami'an arziki da farko ina gaida mamman kowa washe wanda yake tawa akwai ilyas wanda yake agades akwai alkasim agades akwai yesu madatte da magaran akwai sunusi madatte da magaran akwai amini na ara matsatsawa na sanya mai dabino a nan da magaran a zan manta da ilyas eh, kaduwar dan fulani wanda yake wurdi akwai shehu katsalla wanda yake wurdi ina gada shugaba alhaji dan gaba mai atanwa gumal akwai kane na musa mai wasca da shayi na rumfan hawa juji da magaran akwai rabe tumniya baba tumniya da magaran baba lefe da magaran eh, musa hadarin asaba da magaran akwai letoro wanda yake nan da magaran akwai nuhu nuhu wanda yake nan zandar hamisu wanda yake nan da magaran akwai alhassan mamman wanda yake ke nan kaduna da duk dai wanda suke cikin wannan gida wanda dama ba za ta bari ba hudu ɗaya ba ɗaya kowanne dai ina masa fata alkhairi suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura a tare nigeria da fatan za ku ta lafiya to fatan alheri ya zuwa gare ka da illahirin waɗanda aka ji su a wannan shirin ba zan manta ba kuma da duk sauran masu sauraron mu a duk inda suke a faɗin duniyar nan da kuma haka ne zan yi bankwana da ku a cikin shirin bisalam a huta lafiya madalla yanzu kuma sai shirin nan na kisoshin rayuwa wanda zan gabatar Kisoshin rayuwa rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stanley rastan ko kuma kisoshin salihan bayi na atula shahid mutahari ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirin mu na yau. madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a baya dai mun tsaya inda annabi musa salam ya karbi sakon allah ta'ala na farko ya kuma zama annabin allah manzo a lokacin da yake kan hanyarsa ta komawa gida masar tare da iyalansa a yau za mu fara magana dangane da yadda annabi musa salam da dan uwansa annabi haruna salam suka fara fuskantar fir'auna da mutanensa bayan ya isa gida kasar masar alkur'ani mai girma yana cewa sai ku je wa fir'auna sa'an nan ku ce lallai ne mu manzannin ubangijin halitta ne ka saki bani isra'ila tare da mu cikin suratu shu'ara aya ta goma sha shida a wata ayar yana cewa ku tafi ku biyu zuwa ga fir'auna lallai shi ya ƙetare haddi sai ku gaya masa magana mai taushi tsammaninsa yana tunawa ko kuwa ya ji tsoro su biyu suka ce ya ubangijinmu lalle ne muna tsoron ya yi gaggawa a kanmu ko ya ƙetare haddi ya ce kada ku ji tsoro lalle ne ni ina tare da ku ina ji kuma ina gani cikin suratu taha aya ta 43 zuwa 47 a lokacin da annabi musa alaihissalam ya isa kasar masar ya kuma faɗa wa annabi harun alaihissalam saƙon da allah ya aike su da shi ga fir'auna da kuma buƙatar ya ba su ƙabilarsu bani isra'ila su tafi da su sai suka kama hanya suka je gidan fir'auna suna neman ganinsa bayan wani lokaci aka ba su damar ganinsa sai suka isar masa da saƙon allah sannan suna bayyana masa cewa su manzannin allah ne. a lokacin da fir'auna da fadawarsa suka ji saƙon allah sai suka fara wulaƙanta annabi musa salam da haruna salam inda fir'auna yake cewa kamar yadda ya zo cikin alkur'ani ya ce shin ba mu yi renonka ba a cikinmu kana jariri kuma ka zauna a cikinmu shekaru daga lokacin rayuwarka kuma ka aikata aikinka wanda ka aikata alhali kai kana daga masu butulci cikin suratu shu'ara ta goma sha takwas zuwa goma sha tara a nan fir'auna ya fara jayayya da annabi musa alaihissalam da haruna alaihissalam sai ya tunatar da shi kan cewa a gidansa fa ya girma shi ya tarbiyyantar da shi ta yaya bayan wani lokaci zai zo ya ce ya fi shi har ya gano cewa akwai wani ubangiji wanda ba shi ba fir'auna yana tunatar da shi annabi musa kan cewa su suka tsamar da shi daga halaka daga kogin nilu sannan suka ta da shi a fadarsa wato yana tunatar da shi su ne suka nemi wacce za ta sha da shi nono sannan suka yi masa duk abin da ya kamata su yi masa a matsayin wanda yake zaune a fadar fir'auna sannan ya aikata laifi inda ya kashe ɗaya daga cikin sannan ya ɓace. sai annabi musa alaihissalam a nan ya ba shi amsa da cewa kamar yadda ya zo cikin alkur'ani mai girma ya ce na aikata shi a lokacin ina daga masu jahilci saboda haka na gudu daga gare ku a lokacin da na ji tsoronku sai ubangiji na ya bani hukunci kuma ya sanya ni daga manzanni suratu shu'ara ta 20 21 a nan muna iya cewa annabi musa salam bai jahilci cewa kashe mutum laifi ne ba amma kuma mun san cewa bai naushe shi wato ɗan ƙabilar ƙiftawa don ya kashe shi ba sai dai hakan ya auku ne don allah dai yana son ya jarraba shi ya kuma yi nufin cewa zai bar gari don ya haɗa shi da annabi shu'aib salam har ila fir'auna ya nuna cewa annabi musa ya aikata irin wannan laifi babba na kashe bakibde ta yaya zai zo ya ce shi annabin Allah ne wato wanda ya aikata laifi iri wannan na kisa bai kamata a ce ya zama manzon Allah ba amma sai annabi Musa salam ya bashi ansa da cewa gaskiya ne na tashi a fadarka amma wannan wata aya ce daga Allah da za ka gane don a lokacin da na zo gidanka aka tsamo ni daga kogin nilu ai ka kafa doka ta kashe 'ya'ya maza wa'anda aka haifa daga cikin kabilar bani isra'ila amma Allah ya nuna maka ikonsa ta yadda ya sanya ka kare ni wanda kike jin tsoron a haife shi a cikin bani Isra'ila kare ne shi a cikin gidanka wannan babbar aya ce inda za ka tuna masu sauraro a nan zamu dasa aya saboda ƙuran lokaci sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madalla yanzu kuma sai shirin amsoshin aƙida tare da dr abdulkadir mubarak amsoshin aƙida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin aƙidar musulunci idan masu rauna biye da mu za mu ga cewa a cikin shirin da ya gabata mun fara da amsa wata tambaya da ta zo daga wani daga cikin masu mu dangane da abin da ya shafi adalci na sahabbai sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma tambayar da yi na hakikanin cewa shin yan shi'a suna zagin sahabbai ne ko kuma ba sa zagin sahabbai kuma me yasa ake ta wannan maganganu na ainihin magana akan cewa 'yan shi'a suna zagin sahabbai to mun yi kokari mun dan yi mukaddima a wancan lokaci kuma sai lokaci mana halinsa to abinda muke so mu dora a kai dangane da wannan al'amari shine cewa lallai al'amari na adalcin sahabbai yana daga cikin mafi girma daga abubuwan da suka rarraba tsakanin musulmai ahalin sunna da kuma shi'a ko waɗanne suna da wasu ra'ayoyi nasu dangane da al'amuran da ya shafi sahabbai din nan al'amura na aƙida na cewa akwai wata aƙida ta zagin sahabbai to wannan kuma al'amari ne na ƙarya da wasu suka kikiro suka ɗora akan shi'a ba zagi ne al'amarin ba amma ba za mu musa cewa ba za a rasa wasu waɗanda suke yin wannan al'amari na zagi ɗin ba sai dai wannan ba aƙida ce ta shi'a ba abin da ya kamata mutane su fahimta kenan aƙida ta shi'a shine abin da yake rubuta a littafi ko kuma ya fito daga malamai waɗanda suke rubuce-rubuce akan al'amura na aƙida ɗin shi'a amma don wani ɗaiɗaiku ya zo yana wasu maganganunsa can saboda wani dalilansa can to ba kowane abu ne wani ɗan shi'a ya yi za a ɗora shi akan aƙida ta shi'anci ba kamar yadda ba kowane abu ne wani ahalin sunna in yayi sai a ɗauke shi a ɗora shi akan aƙida ta ahalin sunna ba ya kamata a zama masu bincike a zama masu fahimta abubuwa bisa adalci abin da yake gaskiya dangane da al'amari na sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam bisa aƙida ta shi'a shine yarda ko kuma hakikanin yadda shi kansa manzo din sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi bayani dangane da sahabbansa haka kuma ainihin su kansu ahlul baiti zuriyar manzo din su ma suka yi bayani dangane da hakikanin sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam so yan shi'a suna bin abin da manzo ya dauki sahabbansa ne kurin ko kuma yanda su kansu suka ɗauki kawo kansu ne kamar yadda kuma Allah subhanahu wata'ala ya bayani dangane da sahabban na a cikin littafinsa mai tsarki to in ku haka ne abin da yake a tattare da aƙidar 'yan shi'a dangane da sahabbai shine ba su taɓa ɗaukan gaba ɗayan sahabban manzo gaba ɗayan su kwansu da kwarkwatan su gaba ɗaya sun zama akan abu guda ba ne domin Allah ta'ala bai sa su akan wadi guda ba akwai guraren da a ƙur'ani Allah ya yabe waɗansu da yawa akwai guraren da ya yi suka ga waɗansu akwai guraren da ya nuna ma waɗansu daga ciki akwai munafanci tare da su to idan wannan shine hakikanin hanya da alkur'ani ya rarraba sahabban annabi to idan 'yan shi'a sun rarraba su bisa yadda allah ya rarraba su alkur'ani to ina zagi a nan ina zancen cewa wai aƙidar shi'a ta gini ne akan zagin sahabbai wannan ba shi ma ne hakikanin abin da ya kamata mutum ya yi ya kamata ne ya yi bincike to a cikin sahabban nan kamar yadda yake tattare a cikin koyarwa ta addini kuma yadda ya zo a cikin littattafai daga cikinsu akwai waɗanda suke hakikatan adalai ne sun kasance bisa adalci ɗin akwai waɗanda kuma suka kasance ba haka ba kuma wannan kamar yadda na faɗa ya zo ne a cikin dukkan wasu littattafai waɗanda mutum in yi bincike zai gani kamar yadda yake a rubuce to abin da yake mai muhimmanci a nan shine idan 'yan shi'a aka ce aƙidarsu aƙida shi wacce ta ginu akan zagin sahabai to ba a yi musu adalci ba 'yan shi'a aƙidarsu ta ginu ne akan tantance sahabai wannan ya kamata mutane su ɗauki wannan bayani tantance sahabbai ba sa wa sahabban nan cinikin goro su ce duk gaba ɗayan sahabi kowa da kowa adalai ne a yan shi a basa wannan domin wannan ya saba da koyarwa alkur'ani ma alkur'ani bai taɓa yin cinikin goro ga gaba ɗayan sahabban annabi ba sallallahu alaihi wa sallam a bisa ya ɗauke su akan cewa gaba ɗayan su adalai ne ba abin da yake 'yan shi'a suka ɗora aƙidarsu a kai shine su yabi dukkan wani sahabi wanda ya yi biyayya ga annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zama akan wannan biyayya ɗin ga annabin Allah har ya bar duniya to suna ɗaukaka shi suna son sa suna ɗaukaka al'amuransa amma aka samu sahabi baya biyayya ga manzon Allah baya ɗaukaka al'amuran da manzo ya ba da umarni to 'yan shi'a ba sa ɗaukaka wannan sahabi ɗin ba sa ɗaukarsa mai adalci to rashin ɗaukarsa da adalcin nan da ba sa yi waɗansu daga 'yan shi'a ba za a rasa su ba kamar yadda na faɗa sai su shige gona da iri har da zagi ɗin amma gaskiya wannan ba a aƙidar shi'a ba ce babu yadda za a yi mu ce babu waɗansu waɗanda suke sakin baki ga waɗansu daga cikin sahaban annabi amma fi sabilillahi wannan ba aƙidar shi'a ba ce aƙidar shi'a ta ginu ne kamar yadda na faɗa ina maimaitawa fa domin kada mutum ya dinga ɗaukan alhaki akan 'yan shi'a da aƙidar shi'a 'yan shi'a da aƙidar shi'a suna tantancewa ne tsakanin wani sahabi ne ya yi biyayya ga annabi har ya mutu akan biyayya wani sahabi ne ya ƙi yin biyayya ga annabi har ya mutu akan wannan ƙin biyayya ga annabi ɗin sai su ɗaukaka wannan sai kuma su ƙi ɗaukaka wancan wannan shine aƙida wannan ita ce aƙida ta shi'a kuma ita ce aƙida ta alƙur'ani to shine abubuwan da ya kamata mu fahimta dangane da waɗannan al'amura a nan za mu iya kawo waɗansu misalce-misalce na waɗansu daga sahabban da suka ƙi yin biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam misali akwai wani hadisi da yake nuni kuma wannan hadisin ya zo ne a cikin wani littafi na al'isaba fi tamyiz sahaba wanda ibn hajar al-asqalani ne ya rawaito wannan hadisi din a cikin wannan littafin nasa wannan kuma za ku same shi a wannan littafi na al'isaba fi tamyiz sahaba mujalladi na biyu shafi na 341 wanda yake bugu ne na beirut wanda darul kutubul ilmiya suka buga wannan ya kawo cewa abubakar daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi sallam wata rana sai ya zo wajen annabin allah yake cewa da shi na gawa ne a can gurin na shige shi wato wani mutum ne wanda ake ce masa zusudayya ko kuma ana kiransa abdullah ibn zulhuwaisara ce na shige shi na gan shi cikin kankan da kansa cikin hushu'i yana yin sallah na shige shi sai annabin allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da abubakar to je kaka kashe shi abubakar ya tafi da ya je sai ya dawo wajen manzo yake cewa ai ban kashe shi ba saboda na gan shi na tarar da shi cikin ruku'u to sai kuma manzo yake cewa to shikenan sai ya kalli umar bin al-khattab yake cewa da shi to kai umar je ka ka kashe wancan mutumin shi ma da ya kama hanya ya tafi zai je ya kashe shi sai ya sake dawowa wajen manzo bai kashe shi din ba yake cewa to ai da na je na tar da shi yana sujada. to rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam yake cewa to shikenan ina ali sai aka ce ce gani ce to kai je ka kashe shi ali bin abi talib alaihi salam ya kama hanya ya tafi yana zuwa sai domin yana tafiya ne akan lalle in ya je zai aiwatar da wannan umarni na manzo sallallahu alaihi wa sallam akan wannan mutum ko a wani hali ya tadda shi ruku'u yake sujada yake yi tunda annabin Allah ne ba da umarni ya tafi akan ya aiwatar da wannan umarnin na rasulullah amma yana zuwa sai ya ga mutumin ya fita daga gurin bayanan ya duba ta ko ina bai ga mutumin ba sai ya dawo yake cewa da rasulullah to ai mutumin ban gan shi ba na kuma ta duba ko ina ban gan shi ba to a nan umarnin manzo inda ya ba da umarni to aiwatar da manan umarnin ko ya yake babu tambaya babu wani ja in ja babu wani abin nan tantancewa A ah, to manzo bai san ce ba an gaya masa ban mutumin sallah yake yi to tunda an ce sallah yake yi in an je duk irin yanayin da yake sai a aiwatar da umarnin annabi a kan shi to irin wannan ne abubuwan da muke bayani a kai bin umarni da kuma aiwatar da umarnin manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam to bayan haka manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam dangane da wannan mutumin sai yake cewa wannan mutumin da waɗanda suke tare da shi sun kasance suna karanta alkur'ani amma ƙur'ani nan baya shige maƙogwaransu gaba ɗayansu kuma sun fita daga addini baki ɗaya ne kamar yadda kwari yake fita daga cikin baka saboda haka ba kuma za su taba dawowa cikin addini ba sun gama fita daga cikin saboda haka duk inda kuka gansu ku kashe su irin waɗannan mutum waɗannan su ne mafi munin al'umma wannan ne bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yi dangane da wannan mutum to inda rasulullah ya ce a je a kashe shi to tunda ya ba da umarni aiwatar da umarnin manzo sallallahu alaihi wa sallama ai shine mafi alheri ko to waɗannan kamar inda na faɗa duk wanda yake son wannan ruwaya din ya duba cikin wannan littafi na ibn hajar al-asqalani littafi mai suna al-isaba fi tamyizu sahaba zai ga wannan mujalladi na biyu shafi na 341 bugun beirut wanda darul kutubul ilmiya ta buga to saboda lokaci za mu tsaya ana insha Allahu wannan tambaya da aka yi saboda muhimmancinta ko da zai dauke mu zama nawa za mu ga mun ci gaba har mu kai ga ƙarshen wannan tambaya mu ba da amsa din kamar yadda ya dace to amma saboda lokaci za mu tsaya a nan wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin masu sauraron yanzu kuma sai mu na ƙarshe wato duniyar mu a yau duniyar mu a yau. bismillahir rahmanir rahim ma sauraro barkamu da saduwa da ku a cikin wannan fitowa ta shirin duniyar mu a yau shirin ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi harkokin rayuwa musamman ma dai masu alaka da wannan yankin ne yammacin asiya ko gabas ta tsakiya hakanan kuma batutuwan da suka shafi harkokin siyasa da makamantansu to a yau za mu yi dubi ne a kan yadda aka gudanar da zaben shugaban kasar iran a ranar juma'a da ta gabata da kuma yin dubi a takaice kan wanda aka zaba din da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a ranar juma'a da ta gabata 18 ga watan nan na yuni aka gudanar da zaben shugaban ƙasa a nan iran wanda 'yan takara hudu suka yi gogayya da juna baya ga shi kanshi ibrahim ra'isi wanda ya lashe zaben da akwai muhsin rizai da abdulnasir himmati sai kuma amir hussein hashimi a jiya asabar kakakin ma'aikatar harkokin cikin gidan iran abdulriza rahmani fadli ya sanar da sakamakon zaben da ya ce an samu fitar waɗanda suka cancanci yin zaɓe da kaso 48.4 cikin 100 shi dai sai da ibrahim ra'isi ya sami ƙuri'u miliyan 17,950 sai kuma muhsin rizai da ya zo na biyu da ƙuri'u miliyan 3,412 mutum na uku kuwa shine abdulnasir himmati wanda ya sami ƙuri'u miliyan biyu da dubu ɗari hudu da ashirin da bakwai don haka jimillar waɗanda suka yi zaben su ne miliyan ashirin da takwas da dubu ɗari tara da talatin da uku zaben na ranar juma'a dai an yi shi salim alim kamar yadda aka saba mafi yawancin zaɓuka a hannun iran ba tare da tayar da jijiyar wuya ba an kuma buɗe mazaɓu ne tun da safe karfe 8 har zuwa karfe 2 na dare da mutane suka ci gaba da kada ƙuri'a to a bayanin farko bayan sanar da sakamakon zaben wanda ya fito daga jagoran juyin halin musulunci na iran ya bayyana cewa al'umma iran ce baki ɗayanta ta sami nasara har ila yau jagoran jin musuluncin ayatollah Sayyid ali imam hamna ya ce fitowar mutane sosai wajen kaɗa ƙuri'an ya shiga cikin shafukan tarihi kuma ishara ce da gaba mai kyau bugu da ƙari wani sashe na jawabin jagoran ya ƙunshi yin kira ga waɗanda aka zaɓa ɗin da su kasance masu ɗaukar nauyin da aka ɗora musu da kuma zama masu tsarkiniya wajen aiwatar da ayyukansu saboda Allah. Jagoran ya kuma ce fitowar da mutane suka yi suka kada ƙuri'a. Tamkar wani mari ne a fuskar waɗanda suka yin kiraye-kiraye da a ƙauracewa zaben. To wane ne Said Ibrahim Ra'isi da aka zaɓa a matsayin shugaban ƙasa Iran? Shi dai Ibrahim Ra'isi. Cikakken sunansa shine Said Ibrahim Ra'isi Sadati. Kuma haifaffen garin Mashar ne. yana kuma a matsayin babban wato alkalin alkalai na iran na farko da ya zama shugaban ƙasa. tun a shekarun farko na juyin musulunci ne ya shiga cikin ma'aikatar shari'a inda ya rike mukamai mabambanta a shekara ta 2019 ne jagoran juyin musulunci sai da ali imam hamna'i ya naɗa shi a matsayin babban alƙalin alƙalai na ƙasa tare da ɗora masa alhakin faɗa da cin hanci da rashawa da yi wa tattalin arzikin ƙasar ta'anniti gabanin wannan naɗin nashi ya kasance shugaban cibiyar imam rida salam a birnin mashhad tun daga shekara ta 2016 shekaru hudu da suka gabata ya taɓa tsayawa takarar shugabancin ƙasa tare da dr hassan rauhani inda a wancan lokacin ya samu ƙuri'un da suka kai miliyan goma sha shida a tsawon lokacin da ya yi aiki a cikin ma'aikatar shari'a ya ceto da kamfuna masu zaman kansu da dama waɗanda suka fuskanci durƙushewa saboda wasu dalilai mabambanta hakanan kuma ya fitar da fursunoni masu yawa da gidajen kurkuku saboda dalilan da za a iya warware su idan suna waje a yayin yakin neman zaɓe zaɓaɓɓen shugaban ƙasar na iran ya bayyana aniyarsa ta warware matsaloli da dama da suka addabi al'umma da kuma samar da gagarumin sauyi a cikin rayuwarsu. ya yi alkawalin ci gaba da fada da yi wa tattalin arzikin ƙasa ta annati kamar yadda ya rika yi ko ma fiye da haka a lokacin da yake cikin ma'aikatar shari'a haka nan kuma ya yi alkawalin kawar da duk wani bambanci da za a iya samu wanda za a iya nuna wa wani bangare na jama'a wajen tafiyar da al'amuran yau da kullum na ƙasa. to jim kaɗan bayan da wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar ya zama fitacce aka san shi sashen waje sun fara mayar da martani daga ciki da akwai haramtacciyar ƙasar isra'ila wacce kafin watsa labarunta suka bayyana cewa jami'an leƙen asirin ƙasar sun gudanar da wani taro na musamman domin yin bita da nazari akan kowane ne ibrahim ra'isi tashar talbijin ɗin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sha biyu ta bayyana cewa ra'isi mutum ne wanda zai aiwatar da siyasar iran mafi tsauri kuma babu wani abu da ya rage a gaban haramtacciyar ƙasar isra'ila sai yin shiri da zan tanadi domin kaiwa cibiyar nukiliyar iran hari kamar yadda kafin watsa labarun nata suka bayyana waɗannan surutai da 'yan sahiyoniya dai suka rikayi yana zuwa ne a daidai lokacin da a yau lahadi ake shirin koma kan teburin tattaunawa na nukiliyar iran a can birnin geneva To sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin da muke da shi ya zo ƙarshe. Sai dai kafin mu karkare muna gayyata ko zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng to sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu ɗauke da wani jigon a ƙarƙashin wannan shiri na duniyarmu a yau da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin lokacin da ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu saurare da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da safe idan lakai mu za ku sake ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tayar ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa barakatu.